الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Allah ne ya halicci komai, babu wani mahalicci ba shi ba, kuma shi mai kiyayewa ne akan komai, shi ne yake gudanar da al'amuransa ya sarrafa shi yadda ya ga dama.